Kisan kai wani mummunan aiki ne da mutum ke yi da gangan don ya fitar da ran wani. Kisan kai na iya kasancewa iri daban-daban kamar yadda Juju Ayuba Hassan ya shaida mana. Kalmar kishin kai shine duk aika-aikar da mutum ya aikata da son ransa na ganin ya saba wa rayuwar wani. Ayar doka mai lamba 237 ta kundin tsarin shari'a ta zayyana hukuncin. Aika-aikar kishin kai na iya kasancewa kashi-kashi daban-daban. Na farko akwai kishin kai da ke abkuwa ba da halin tsananta ba. Akwai kishin kan da za a yi da hali mai tsanani, kamar wanda ake aiwatawa kan tsarin tarko na musamman. a wani wuri da aka shirya inda aka girka wani don ya kashe mutum akwai kuma kashin kai da ake wa mutunan da dangi ne na uwa da uba ɗaya ko kuma ɗariko akwai kuma kashin kan da ake tare da zuba wa mutum guba ya ci akwai kuma kishin kai na jariri sabon aifuwa da uwar da ta haife shi ke aikatawa Dukkan wa'annan kala-kalar kashin kai doka na hukunta su kuma hukunci ya hau kansu wani irin hukunci ne yan rataya kan wanda ya yi ire-iren wannan kisan Kashin kai ba da halin tsananta ba, hukuncin zaman gidan kaso ne na rai da rai. Kashin kai na dan uwa da na amfani da guba hukuncin kisa. Juju, wa ke yanke wannan hukunce-hukuncen? Kotun hukunta manyan laifuffuka ke yanke hukuncin harabar koti ce da ta kumshi kwararrun jujuji da jire mamba da ke cikin rukunin masu gudanar da shari'a Suna taruwa ne bayan shigar da kara da zauren tuhuma ya shigar da karar A fannin tsarin hukuntarwa cewa duk kes ɗin kishin gilla sai juju mai gabatar da tambayoyi ya nazarta shi tukun wanda shi ke da yaunin zartar da bincike mai zurfi idan ya kiyasa cewar akwai alamomi na gari masu cikakkar hujja sai ya rawaita kudurin isar da rahoton da ke bayyana shaidodin da hujojin tuhumar da ake wa mutunan wajen babban alkalin ƙasa na kotun ɗaukaka ƙara inda shi ma zai tuntuɓi zauren tuhuma wanda shi ne sashe na biyu na bincike wanda zai nazarta aikin da jujin ya yi idan zauren ya lamunta da lalle akwai nagartattun hujoji sai ya karbi kudirin to wannan kudirin ne ke ba da damar aiwa wa'anda ake tuhuma shari'a a gaban kotun hukunta manyan laifuka bisa laifin kishin kai